بسم الله والحمد لله وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka cikin jerin darussan mu masu albarka wadda suke da alaka da azumi hakikaninsa hukunce hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi in ba ku manta ba a karatun mu na baya muna magana ne kan zakatul fitr da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta ga namiji da mace yaro da babba bawa da ɗa daga cikin musulmai sa'an nan bayan mun ji cewa farilla ce mun ji kuma hikiman da ya sa shari'a ta shar'anta akwai hikimomi da suke komawa kan wanda ya ɗauki zakkan ya bayar za ta zama dalilin kankare masa abin da ya faru na tawaya da na ƙasa cikin azuminsa sa'an nan kuma an ba da abinci ga talaka a ranar idi don ya yi tarayya da mawadata cikin farin cikin idi bayan wannan mun yi maganan jinsin da ake fitar da zakan a cikinsa jinsi ɗaya ne shine abincin 'yan adam ba a bayarwa a cikin abincin dabbobi ko kuma a ba da ƙimar abinci ɗin wato mutum ya biya da kuɗi kenan ya zama kuɗi ya bayar ba abinci ba abin da ake so shine mu lura da abincin da muke ci a garurukanmu kowa ya fitar da sa'i na abin da ake ci mun yi bayanin hikiman da ya sa ya zama wato sa'i na abinci din kuma da cewa ya kasance cikin jinsin abincin mutane ba na dabbobi ba ba kuma kima ba mun faɗi dalilai da suke nuna dole a bayar da game daga nau'in abinci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wa lil masaki to sai kuma menene gwargwadon abin da za a bayar ga kowace rai menene gwargwadon zakkan da za a bayar a madadin kowace rai miqdarul fitrati fa huwa sa'un bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yablughu وزنه بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالا من البر الجيد وبالغرامات كيلوين اثنين وخمسي أشر كيلو من البر الجيد وذلك لأن زينة المثقال أربعة غرامات وربع مالا صالح العثيمين يكي تشيوا gwargwado da shari'a ta yi umarnin a bayar a madadin kowane musulmi namiji ko mace yaro babba bawa ɗa shine akan bayar da sa'i ne sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam sa'i guda saboda hadisin yake cewa sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin kenan kowane mutum za a bayar da zakkansa sa'i guda shine miqdar ɗin idan mutum ya mallaki sa'in ya je ya sayo shi yana da shi sai ya auna ya bayar to yaya me sa'in yake ci me nauyin abin da sa'in yake ci malam sai ya ƙara bayani yake ce sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a auna shi da masaƙil ma'aunin miskal miskal to zai zama arba'atu arba'u mi'atin wa samanina miskalan min alburril jayid wato miskali ɗari hudu da tamanin miskali 480 ne na nau'in abincin bur mai kyau wato alkama nau'in alkama mai kyau in an samu miskali 480 shine zai ba da sa'i guda wato irin sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam in baka gane wannan lissafin ba kai lissafin da ka iya shine lissafin kilo kilo to fa huwa bil ghiramat kilowai inda kilogram ne haka gram gram to za ka ba da kilo guda biyu a takaice zai zama kilo biyu da ƙari bai kai uku ba shi yasa wasu malami suke cewa a ihtiyati abin da ya fi kawai ka ba da kilo uku sai ka tsira saboda abin da ya waje ba akan kan bai kai kilo ko kuma da yake sa'in shahararre ne yana nan a kasuwa kuma dai wannan an auna shi duk wanda aka fito da shi kasuwa galiban an auna shi an gano cewa ya kai eh, sa'in annabi din sallallahu alaihi wasallam in mutum ya sayo shi ya cika shi sai ya ta juyewa ga kowane mutum guda kowane mutum guda sai a ɗiba masa abinan kamfata a cika guda ɗaya a juye na wane kenan sai a ɗibi na wane sai a ɗibi na wane haka har a gama da mutanen wannan gidan aje a miƙa waɗanda suka cancanci waɗannan zakar bayan bayani kan gwargwadon abin da yake waje ba kan mutum to sai kuma yaushe ya zama wajibi kowane musulmi ya ba da akwai lokaci na wajibi akwai kuma lokaci na mustahabbi wajibi ne kowane musulmi ya mika zakkansa tun daga faduwan ranan faɗuwar ranan daren idi za a idi a yinin da ke tafe to sai yanzu mutum ya duba ya ga cewa rana ta faɗi ranar da ya azuminsa na ƙarshe azumin ƙarshe aka fita aka duba wata sai labari ya zo cewa an ga wata kenan washe gari idi ne to tun daga faɗuwan ranar yinin da ke gabanin idi ya zama wajibi mutum ya miƙa zakkansa har wato washe gari ranar idi ɗin kafin fita sallah faman kana min ahalil wujubi hina dhak wajabat alaihi wa illa fala duk mutumin da a wannan lokacin da rana ta faɗi na yinin da na wato yinin da daga shi sai yinin idi to shi kenan wajibi ne a fitar masa in kuma baya nan a wannan lokacin sai bayan wannan lokacin aka same shi kamar aka haife shi kenan to shi wannan ba wajibi ba ne a fitar masa wa ala hadha fa idza mata qabla al-ghurubi walau bi daqa'iqa kafin rana ta faɗi sai aka ce wane ya mutu da minti goma kafin rana ta faɗi to wannan mutumin ba za a ce ai ai ya gama azuminsa ko gaba ɗaya saura yan minti goma ya kammala azumin ya sha ruwa a duba wata a tabbatar cewa gobe gobe ne idi shikenan wannan mutumin a cire masa sai a ce a'a wannan bai shiga cikin wadda Allah ya wajabta musu ba saboda lokacin da zakar take wajaba shine sai rana ta faɗi na yinin da daga shi babu wani ne sai yinin idi wa in mata ba'dahu walau bi daqa'iqa idan da kuma ranan ta faɗi da kamar minti goma wato an sha ruwa na azumin ƙarshe da aka yi da kamar minti goma sai wani ya rasu to nan wajaba ikhraju fitratihi dole yan uwansa da danginsa su fitar da zakatul fitr na wannan mutumin wannan dangane da mutuwa kenan kafin faduwar rana da kuma wato mutuwa bayan faduwar rana idan ya zama kafin faduwanta ne da mintoci saboda lokacin wajabcin bai yi ba don haka bata wajaba ga mutumin da ya rasu kafin wannan lokacin ba idan kuma mutum ya rasu bayan faduwar rana sai ya zama koda da minti ɗaya minti biyu ne shi kam ta wajaba a fitar da zakatul fitr ɗinsa saboda ta wajaba a kansa kafin ya yi mai ya rasu don haka ya zama bashi a kansa sai a sauke masa to dangane da mutuwa kenan sai kuma batun haifuwa walau wuli da shakhsun ba'da al-ghurubi walau bi da qa'iqa lam tajib fitratuhu idan aka haifi mutum bayan ranar ta faɗi da mintoci kenan ta riga ta waje ba to wannan ba wajibi bane a cire masa lakin la ba sa bi ikhraji haka ma sabak ai har wanda ke cikin mahaifiyarsa cikin cikin mahaifiyarsa shi ma an ce idan da za a cire masa ba laifi balle kuma wanda ya fito duniya amma a ce wajibi ne a fitarwa mutumin wannan mutumin ala muhammad salihu usaimin ya ce a ba wajibi bane gurubi walaubi da ka'ika wajen ولو بدقائق وجب إخراج idan da kuma za a haife shi kafin faduwar ranan yinin da bayansa za a samu yinin wato idi to wannan mutumin za a fitar masa sabida ta wajaba a kansa wa inna ma kana waqt wujubiha ghurub shams min lailatul eid li'annahu al-waqt alladhi yakunu bihi al-fitr min ramadan sabida daga wannan lokacin an fara cin abinci kenan kuma ba za a sake azumi ba za a ci abinci daga faduwar rana za a ci abinci da daddare za a ci abinci da safe kenan daga lokacin da aka karya daga azumin ramadan ya zama ba tunanin wani azumi to shikenan zakatul fitr ta ba. wa inna ma kana waqtu wujubiha ghurub shams abin da yasa ya zama faduwar rana shine lokacin wajabtan wannan zakka din min lailatul eid na daren idi li'annahu alwaqtu alladhi yakunu bihi alfitr min ramadan daga wannan lokacin an bude baki ya budu kenan sai wani ramadan na wata shekara wa hiya mudafa ila zalika ita kuma Zakan ana ce mata zakatul fitr tunda zakka ne na buɗewan baki to daga lokacin da bakin ya buɗe sai ya zama ta waje ba kenan fa innahu yuqalu zakatul fitr min ramadan fa kan manat al hukm zalika wa amma zaman daf zamanu amma zamanu daf'iha falahu fadilatin jawaz wannan dangane da lokacin da take waje ba kenan ta waje ba akan mutane to akwai kuma ɗaya lokacin lokacin ba da ita tana da lokaci biyu akwai lokaci na lokaci da ya fi falala da kuma lokaci da ya halatta lokaci da ya fi falala shine sabahul idi qabla sala a ba da wannan zakkan a idi kafin a fita masallaci ranar idi din a ɗauki zakan a bada shi kafin a fita masallaci saboda me li hadisi abi sa'id al-khudri idan mutane ba su manta ba mun karanta hadisin nan a baya ko asar dinsa yana cewa kunna nukhriju fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitr sa'an min ta'ami mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar sallan azumi yawm al-fitr ranar da zamu bidiri da hidimomi na sallan azumi to a wannan ranar ne muke fitar da sa'an min ta'amin sai ya zama kuma gabanin kenan a fita sallah gabanin a fita sallah saboda asar ɗin ibnu abbas wadda ke cewa ah, wadda ya ba da ita gabanin ya fita sallah to wannan ya yi zakatul fitr wadda kuma sai bayan an ji an yi sallah sai bayan an yi sallah ya ɗauka ya bayar to bai ba da zakatul fitr na wannan shekaran ba wannan mutumin ya yi sakaci abin da ya kawai sadaka mina sadakat ibn umar radiyallahu anhu ma yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila sala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin mutane su bada zakatul fitr din su kafin su fita sallah kafin su je su yi sallah kowa ya dauki zakatul fitr din sa ya bayar wani hadisi imam al-bukhari 1438 to wannan dangane da waqtul fadila walidhalika kana min al-afdal ta'khir salat al-eid yawm al-fitr li fitra maluma suke cewa wannan yasa sallan azumi ake so a jinkirta yin sallan idi ɗin domin mutane su dan samu dama su ba da wannan zakatul fitr din sunna shine a bari sai lokacin yin sallan walaha lokacin yin sallan walaha sai a fita aje a yi idi don haka sai a ɗan jinkirta domin mutane su samu su iya ba da wannan zakan ya zama cikin shirye-shiryen da za su yi su ɗauki zakanan su bayar su yi wanka su sa tufan su sabbi su shafa turare su ɗauki hanyar su na idi su je su samu sallah takaice a dan jinkirta wa mutane to wannan shine lokaci da yake da fadila akwai kuma lokaci da ya halatta a bayar kafin wannan lokaci din ya halatta ka bayar tun kafin idi din da kwana ɗaya da kwana biyu kamar yadda za mu ji wa amma waqtul jawaz fa huwa qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn tun kafin idi da kwana ɗaya ko kwana biyu ya halatta ka ɗauka ka bayar ya juz amma abin da yafi shine ka bayar ranar idi kafin fita idi fa an-nafi' أنه قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية وكان يعطيها الذين يقبلونها wa kanu yu'tawna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn wannan asar din shi ma Imam al ya kawo shi cikin sahihinsa Nafi' yana cewa Ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malami dai ga Nafi' ya kasance yu'ti zakatul fitr anis saghiri wal kabir yakan ɗauki zakatul fitr na yaro da na babba duk dai wanda suke karkashin ya ɗauka ya bayar har ma ibn umar ya kasance in kana yu'ti an baniya ba ni nafi kadai wadda nake maulansa tsohon yancaccen bawansa ba a'a har ma 'ya'yana ibn umar in ya bayar da na 'ya'yansa da na matansa da nasa da nawa sai ya kirga kuma yawan 'ya'yana su ma sai ya fitar da zakatul fitr su ya bayar wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha ya kasance yana ba da zakatul fitr sa ga waɗanda suke karban zakkan waɗanda suka cancanta kuma sun kasance wa kanu yi qabla al fitri kafin ma ranan sallan idin azumi biyaumin ana ana basu gabanin idin da yini ɗaya ko kuma da yini biyu a takaice ya halatta yi haka salaf magabata sahabbai da tabi'ai sun kasance suna yin haka wata matsala shine baya halatta a jinkirta wannan zakkan a yi ta bayan sallah kamar yadda asar din ibnu abbas ya ambata wala yajuzu ta'khiruha an salati al-eid sai mutum ya yi sallansa na idi sa'an nan ya ɗauki zakan ya bayar fa in akharaha an salati eid bila uzur ba wani uzuri lam tuqbal minhu Allah ba zai karbi wannan zakkar a matsayin zakatul fitr ba annahu khilaf ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurta kuma ya tabbata cikin hadisin ibnu abbas anna man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula zakka ce da Allah zai karɓe ta hadisin Abu Dawud da Ibn maja da wasunsu wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqati kawai sadaka ce daga cikin sadakoki sadakoki yayi to wannan idan ya bayar da ita bayan sallah ba tare da uzuri ba kenan amma in akharaha li uzur in uzuri ne yasa ya jinkirta fala ba'as ba matsala misal an yusadifahu al-eid fil barri laysa indahu ma yadfa'u minhu aw laysa indahu man yadfa ilayhi wane ne idin ya riske shi a sahara a cikin sarari ba a cikin gari ba ya fita kenan sai aka ji labarin an ga wata sai ya zama lokacin da ya kamata a ba da zakkan bai iso gari ba a inda yake kuma ba shi da abin da zai ɗauki wannan zakan ya bayar laisa inda huma yadfa minhu ba shi da dukiyar da zai sayi wannan abincin ya bayar ko ba shi da abincin tare da shi aw inda indahu man yadfa ilayhi ko kuma a ga abincin tare da shi amma ba shi da wadda a wannan wajen zai karbi wannan zakar sai ya jira sai da ya iso gari lokacin da ya iso kuma sai ya samu mutane har sun kammala idi sun kammala sallan idi na haka sai ya ɗauka ya bayar a takaice dai yana da uzuri insha Allah ana fatan ba matsala ko kuma ya atiya khabar thubutul eid mufaja'an labarin cewa an ga idin ya zo wa mutane kwatsam an ga jinjirin wata wadda ganinsa shi zai hukunta a idi ya zo wa mutane bagatatan kwatsam bi haisu la yatamakkan min kabla qabla as-sala ba zai iya bada wannan zakkan gabanin ya fita sallah ba aw kunu mu'tamidan ala shakhsin fi ikhrajiha ko kuma ya zama uzurinsa shine ya ce wani ka fitar da zakatul fitr dina fayansa sai wancan mutumin ya manta ya fitar da nasa kawai ya manta da fayansa an yukhrijaha irin wannan idan aka samu uzurin nan ko wancan fala ba sa an yukhrija wala ba'da al-eid li'annahu ma'zurun fi zalik ko da bayan idi ne sai ya dauka ya bara saboda shari'a ta masa uzuri bayan wannan wasu sukan dauki zakkan su bawa kaman jam'iyoyi da kungiyoyi akan su waɗannan jam'iyoyi jam'iyyat khairiyya su dauka su bawa su ba da zakkan ga wanda ya cancanta to abin da yake wajibi shine idan aka bayar wa wata jam'iyya ta yi ƙoƙarin hannunta wannan zakkan ga wadda suka cancance ta a cikin lokaci wato gabanin a fita sallan idi kar su jibge a wajensu a sto su yi ta tarawa ba su bayar ba sai bayan idi ba daidai bane ne wajib an ta ila ha au wakilihi wadda ya cancanta ko kuma wadda zai wakilce shi wajen karɓa masa ƙablas sala. kafin a fita sallan idi din falau nawaha li shakhsin wa lam yusadifhu wala wakilahu waqt al-ikhraj fa innahu yadfa'uha ila mustahiqin akhara wala la yu'akhiruha an waqtiha idan da zai yi nufin zakata zakatul fitr ina da na iyalai na bana zan ba wa talaka wani shikenan sai ya tafi yana ta neman wani talakan bai hadu da shi ba bai samu wakilinsa ba kuma wanda zai karba masa to shikenan har gashi lokacin fitar da zakan yayi idan kuma ya ƙara jinkirtawa lokacin idi zai yi a yi sallan idi sai zama sai bayan idi kafin ya sake ba wani ko ya ba wannan ɗin to a wannan sai ya canza maimakon ya ba wancan mutumin da ya niyan bashi daga farko fa innahu yadfa'uha ila mustahiqin akhar sai ya duba mutumin da ya cancanci a bashi na daban ba wancan wanda ya niyya daga farko ɗin ba wala yu'akhiruha an waqtiha bi halatta ya jinkirta ta ta fita daga lokacin ta ba to wannan dangane da batun ta isa ga wanda ya cancance ta a lokaci wajibi ne wa amma makanu daf'iha tudfa ila fuqara eh, ila alfuqara awa za a bayar wane ne shari'a ta yi umarnin a bashi za a bawa fakirai ne saboda hadisin hadisan sun bayyana cewa tu'ma lil masaki da kuma eh, cewa ana ba da zakka ga fakirai da miskinai da sauransu a takaice fukara su ne waɗanda ake ba su sawa'un kana mahal iqamatihi aw ghairihi min biladil muslimin la siyama in kana makanan fadilan ka makkata wal madina a takaice musamman talakan da ke zaune a ƙasan musulmai a ɗauka a bashi ko a makka ko madina ko kuma kowa dai ya bayarwa fakiran da suke garinsa au kana fuqarahu ashadda haja in ya zama talakawan da zaka basu sun fi tsananin bukata to waɗansu suka fi cancanta fa in kana fi baladin laysa fiha man yadfa ilaihi in kuma mutum yana wani garin da babu musulmai ko babu talakawan da za a ba wannan zakka shi ɗaya ne a garin kafirai ko kuma a'a a wannan garin kowa mawadaci ne kowa bai cancanci ya karbi wannan zakkan ba sai ya tura ta garin yan uwansa musulmai mabukata au kana la ya'riful almustahiqina fihi ko kuma yana garin da bai san waye cancance a bashi zakkan ba wakkala man yadfa'uha anhu fi makani mustahiqin sai ya wakilta wani akan ya fitar da zakansa a garin da shi wadda ya cancanci a bashin yake yana Najeriya a ce duk mutanen Najeriya mawadata ne ba wanda ya cancanci ya karbi wannan zakar sai kuma ya san cewa a gari kaza ko a ƙasa kaza don kuma akwai talakawa sai ya wakilta wani a wannan garin ya fitar da zakansa ya ba wa talakawan wannan garin to su waye kuma suka cancanci a basu wal musahiqun zakatul fitr humul fuqara kamar yadda ya gabata talakawa wa hum man alaihim diyunun wa man alaihim diyunun la yastati'una wafa'aha fa yu'tawna minha biqadri hajatihim haka wanda ke akwai bashi a kansa fakirin da akwai bashi a kansa misali ba zai iya biyan bashin ba sai a basu gwargwadon bukatansu wato ko abincin mutane da yawa aka dauka aka ba wa fakiri daya yayi to mutum ɗari ko mutum dubu za su iya haɗa zakatul fitr ɗin su bawa talaka ya samu abincin da zai ci a ranar sa'an nan sauran kuma in ya gada ma ya sai da biya bashin sa ko ya wasu harkokinsa duk ya halatta za a bawa mutum bi qadari hajatihim gwargwadon bukatansu mai bashi sai a bashi da yawa ta yadda in ya sayar zai biya bashin sa wa yajuzu tawzi'ul fitrati ala akthar min faqir zakatul fitr na mutum ɗaya za a iya raba shi wa fakirai in akwai fakiran da yawa za a iya bayarwa fakirai da yawa sa'i guda na abinci za a iya ba da shi wa fakirai uku kamar yadda wato zakkan mutum ɗari ko mutum dubu za a iya ba wa fakiri guda ɗaya wa ya juzu daf ulab min alfitar ala miskinin wahid a ba da zakatul fitr na mutane da yawa wa miskini ɗaya da annan nabi sallallahu alaihi wasallam qaddara alwajiba wa lam yuqaddir man ilayhi ya faɗi dai abin da ke wajibin yace sa'i ne to amma kuma bai faɗi cewa za a ba da rabon mutum ɗaya ne ga mutum ɗaya bai yi haka ba don haka in ka ɗauki rabon mutane da yawa zakatul fitr ɗinsu za ka iya bawa fakiri ɗaya kamar yadda za ka iya ɗaukan zakatul fitr na mutum ɗaya naka kawai sai ka ga talakawa da mabukatan suna da yawa sai ka raba mutum uku wala hadha law jama'a jama'atun fitrahum fi wi'a'in wahidin ka samu kaman buhu wannan ya kawo nasa an jefa wannan ya kawo nasa an jefa a cikin babban buhu mai kamar abinan mudu hamsin mudu tamanin ko wani makamancin wannan ba da kai ha bayan sun auna wa saru yadfa'una minhu bila kailin sanin a zalik sun san cewa sun sa abincin mutum tamanin ne a cikin wannan buhu suka ɗauka suka ba fakiri yayi walakin yanbaghi ikhbar al bi annahum la ya'lamuna miqdar ma yadfa'una ilayhi li alla yaghtarra bihi fayadfa'uhu an nafsihi wa huwa la yadri an kailihi to idan bai san na yawan mutane nawa bane sai a gaya wa fakirin cewa wannan fa gashi dan abinci ne zakatul fitr na mutane da yawa shi kar ya ɗauka daga cikin wannan ɗin kawai ya ba wa na kansa da na matansa da na yaransa da sauransu a'a sai ya auna ya jira sai ya auna to a gaya masa kar ya ɗauka cewa na mutum goma ne kawai ya ɗauka ya miƙa mutum goma alhali kuma yana ƙasa da haka idan ya fi ba matsala amma yana ƙasa da haka to bai kai na mutum goma ba shine matsala a takaice mutane da yawa za su iya haɗawa su bayar kuma shi ma wadda aka bashi in har ya san na mutum nawa ne zai iya dauka ya sake bayar wasu in kuma bai sani ba to sai ya auna wai juzu lil faqiri idza akhadha al fitrata min shakhsin an yadfa'a an nafsihi in ya karba ya bayar a madadin sa aw ahadin min a'ilatihi ya halatta idza kalaha aw akhbarahu dafi'uha annaha kamila wa wathiqa bi qawlihi cewa na mutum goma ne kuma ya aminta da maganarsa shikenan sai ya dauka ya ba mutum goma shi ma da suke karkashin sa ce dangane dai da zakatul fitr mun tattauna a kanta da yawa ta hanyar ambaton abin da malam muhammad bin salih al-uthaymin ya ambato a cikin littafinsa majalisu shahri ramadan don yin sharhin irin hadisin ibn umar da yake cewa farda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin alhadis da kuma irin hadisin ibn abbas wanda ke nuna cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitr kuma ah, don ta zama wato tsohoratan lisa'i min lagwi war rafath sa'ada kuma tu'ma lil masaki faman addaha qabla salati fahiya sadaqat fahiya zakatun man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min sadaqat da kuma irin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma ya nuna cewa suna fitar da wannan zakan a zamanin manzon Allah sallallahu daga abincinsu ana fitarwa daga ta'am ana fitarwa daga dibino ana fitarwa daga bur da sauransu a takaice duk bayanan nan da muka yi ta yi kan zakatul fitr kokarin sharhin irin waɗannan asar da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi da kuma sahabbansa kan wannan zakka da ake ba da ita a madadin rayuka ba a madadin dukiya ba muna fatan Allah ya datar da mu da yi masa da'a ya kuma tsarkake mana rayukanmu da maganganunmu da ayyukanmu muna fatan Allah ya tsarkake mu daga mummunan aƙida da mummunan zance da mummunan aiki lalle Allah mai kyauta ne mai karamci salati da sallama su ƙara tabbata ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda ƙurewar lokaci za mu taƙaita a nan in Allah ya kawo mu wani darasi za mu tattauna kan matsaloli da suke da alaƙa da idi ko hukunce-hukunce da suke da alaka da idi da wasu ladduba da ake yi a yinin idi din sai ya zama daga wannan za mu rufe darasinmu akan wato azumi hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi da fatan allah ya kai mu zuwa ga darasi na gaba ɗin ku haɗu da mu ku neme mu ku tare mu a darasi na gaba wallahu a'lam sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Oh, ha ha ha ha ha ha ha